Wani nure na ganka da tsakarar na fusace ka hadda bulala hannunka lafiya? Yaron nan garbati. Yaron nan garbati yau sai na zane shi. Garbati ba kaninka bane? Kaga ina zaman zama na yaron nan kawai ya turo min wani code wai ina sakawa MTN za su bani kyautar 2 gig. Ina saka wai sai na ga sako wai ana bi na naira dubu biyu wai na ci bashi wai ana bi na dubu biyu na sakati za su ci. <laughs> Wannan ai laifinka ne. To na da aka yaya. Kawai daga an turo mu abu ba za ka je kan facebook ka duba shafin mtn ka tabbatar da ingancin labari ba ko za ka maka awaya ka ka gafa ni fa ba turancin kirki na iya ba a to ko da hankalinka in je wannan ne ai akwai mtn shafin hausa akan facebook ma'ana su na hausa hashtag mtn shafin hausa duk wani bayani daga da yake kan pejin daga sama har kasa gaba ɗaya a hausa yake kaga hada da kyaututtuka da suke bayarwa hada da damammaki da suke bayarwa na siyan data da na siyan katin kira mai sauki kai gaba ɗaya tsare-tsare ma suna nan akai wanda duk a cikin wasu suke kaga sai wanda ka zaɓa kenan da masha Allah eh. ga kuwa ka gani duk wani tsari da ka gani a nan sai wanda ka ga dama zaka shiga ba wanda zai ƙara turo ma abin da baka sani ba ka danna kai na ji daɗin tsarin nan yawa tunda tunda ya ma daɗi eh. dama ni wurin ka zani shago kuma Allah dan da kai nan dan haka dan Allah mu ji a ban dinki a dinki kan dole a baka har ragi ma zan ba a da ragi a kwarai kuwa kai masha Allah ai na ji daɗin bayanin ka ni ma na ji daɗi yanzu ai a ga ga mu ji daɗi